بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاك يشاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فصدقت وهو من الكاذبين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنري في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحد منهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة dalala وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau alhamis sha bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara da shida. daidai da ashirin ga watan goma shekara ta dubu 2005 insha Allah za mu ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma da muke yi na suratul bakara daga kan aya ta 94 qul in kanat lakum ad-darul akhirah qul in kanat lakum min dunin فتمنوا الموت إن كنتم صادقين idan kun tuna mun gabatar da labarin abin da ya auku ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin khaibar a lokacin da manzon allah ya tafi yakin khaibar a shekara ta bakwai daga hijirarsa zuwa madina allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta bakwai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin khaibar wanda a wannan yakin abu hurera Allah shi kara masa yarda ya ba da labarin abin da ya auku abubuwa da dama sun auku a wannan yaki na khaibar wanda shi ne yaƙi mafi girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da yahudawa duba asiratun nabawiya na ibn hisham a mujalladi na uku shafi na 455 almagazi na al'imam al-waqidi mujallar na shafi na 134 da a tabakatul kubra littafin ibn sa'ad da mujallar na biyu shafi na 106 riwaya ta al'imamu uh, al-bukhari riwaya ta abu huraira Allah shi kara masa yarda wanda al'imamu al-bukhari ya fitar a littafinsa tana hadisi na uku da da bakwai wanda duk mun yi bayani tabbas lokacin da manzon Allah ya tafi yakin khaibar akwai abin da ya auku wannan abin da ya auku babu ko shakka a kansa wanda shi ne wata bayahudiya ta dafa nama ta saka guba ta kawo ma manzon Allah a lokacin da aka kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan naman mazan Allah bai sani ba don haka har ma ya fara cin wannan nama shi da wasu daga sahabbansa wanda a dalilin haka ɗaya daga cikin sahabbansa ya yi shahada albishiru bin albara lokacin da annabi ya tabbatar lalle wannan nama an saka guba a ciki sai ya ce ijma'u liman kana hahuna min yahudin ku tattaro min duk yahudawan da suke wannan area mai ulahu aka taro yahudawan na aka kawo su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya musu tambayoyi masu yawa wanda cikin tambayoyin manzon Allah yake cewa man ahlun nari ku bani labari su waye yan wuta a ranar tashin kiyama mun gabatar da wannan bayani a baya sai yahudawa suka ce masa na kunu fiha yasiran summa na fiha za mu dan zauna a wuta lokaci ɗan kaɗan sannan ku maye gurbin mu ku musulmai za mu fita ko kuma sai ku cike gurbin mu suka ce ita aljanna tsantsa ta yahudawa ce wuta ku zalla ta duk wani mutumin da ba ba yahudi ba ne saboda haka ko mun shiga wuta dan zamar kaɗan za mu yi sai mu fita shine Allah ya saukar da wannan aya kuma a matsayin amsa game da waccan da awatta su suna da awar cewa aljanna ta su ce su kaɗai Allah ya ce kul in kanat lakum darul akhirah kace to in kuwa gidan lahira wato ita ce aljanna in dai gidan lahira wadda ita ce aljanna ta zama taku ce inda lahi a wajen Allah khalisatan tsantsan ku babu kowa sai zallan yahudawa min dunin nasi banda sauran mutane fatamannahu al-mauta to ku yi fatan mutuwa mana in kuntum sadiqina in dai kun zama masu gaskiya wannan aya martani ne gare su da suke cewa manzon Allah aljanna dai ta yahudawa ce Eh, khalisatan tsantsa duk mutumin da baba yahudi bai shiga aljanna shine Allah ya ce to in ku aljanna nan ku ce fatamannawul mauta ku yi fatan mutuwa ka duba kitabud dala'il littafin al-imam al bayhaqi a mujalladi na shida shafi na 274 al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq a mujallar na farko shafi na 52 hadisin abdullahi bin abbas wanda yake fassara wannan aya ta suratul baqara abdullahi bin abbas sahabin manzon Allah abdullahi bin abbas sahabin annabi ya bamu mu fassaran ita wannan aya ta suratul baqara abdullahi bin abbas ya ce kullahum abinda Allah ke cewa shine ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu in kanat lakumud darul akhiratu eh, khalisatan min dunin nas in ya kasance gida na lahira abdullahi bin abbas ya ce to gidan lahira ya'ani aljanna ana nufin wato gidan aljanna kama za'amtum yadda ku yahudawa kuke riya cewa ita aljanna a kiyama khalisatan min dunin nasi keɓe take zalla yahudawa kaɗai ke zama cikinta babu wani wanda zai shiga aljanna sai su wato banda sauran mutane ya'ani almu'minina banda sauran masu imani abdullahi bin abbas ya ce to allah yana cewa annabi ne fatamannawul mauta ka gaya musu ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqin in dai kun zama masu gaskiya ne ku annaha khalisatan min dunil mu'minina cewa ita aljanna tsantsa ta ku ce banda sauran masu imani zallan ku kawai to lokacin da Allah ya gaya masa haka tunda Allah ya umarci annabi ne ka ce musu in dai aljanna ta ku ce ku kadai to ku yi fatan mutuwa to sai annabi ya gaya musu kuwa abdullahi bin abbas ya ce faƙala lahum rasulullah sai manzon allah ya ce ma yahudawa in kuntum fi kun sadiki na inda ku masu gaskiya ne a maganar da kuka yi cewa aljanna ta kuce ku kadai in dai gaskiya ce maganar faƙulu ta ku faɗi wannan magana ku yi wannan addu'a Allahumma amitina ku ce ya Allah ka amshi ranmu annabi ya gaya musu haka fawallazi nafsi biyadihi sai manzon Allah ya ce musu na rantse da wanda rayuwa take hannunsa la yaqulu ha rajulun minkum babu wani mutum daga cikin ku da zai faɗi wannan kalma illa gassa birikihi famata makanahu face yawunsa ya tsotse nan take ya mutu duk mutumin da ya iya faɗin wannan kalma daga cikin ku to kwanansa ya kare in ji manzon Allah kaga da annabi ya faɗa musu sai da ya kwabe su Allah ya ce kun ce aljanna ta ku ce ku kadai ko to ku yi fatan mutuwa shine sai annabi ya ce to ku ce Allahumma amitna ya Allah ka kashe mu manzon Allah ya ce sai dai ina kwaban ku wanda duk ya faɗi wannan to yawun bakinsa nan take yana tsotsewa wannan mutumin nan take yana mutuwa wallahi in dai gaskiya kuke to ku faɗa mu gani abdullahi bin abbas ya ce sahabbai na kallo fa abau an ya ha ba su faɗa ba suka ki sun sani cewa abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne wa karihu ma kala lahum sun kyamaci abin da manzon Allah ya faɗa musu ba su ji daɗi ba wata riwaya annabi ya ce lau annal yahuda tamannawul mauta ba ma addu'ar ba kawai da a ce yahudawa za su yi fatan mutuwa a wannan lokacin lamatu da duk sun mutu kuma da ba aljanna za su shiga ba wala ra'au maka'ida minan nar da sun gama mazaunin su a cikin wuta ka duba tafsirin ibnu jarir a mujalladi na biyu shafi na 268 da sira na ibnu hisham a juz'i na farko shafi na 452 lokacin da annabi ya faɗa musu wannan magana mazan Allah ya ce musu ku yi addu'a ku ce ya Allah ka amshi ranmu kuma yi fata kurum na mutuwan ba su yi ba Shi ne Abdullahi bin Abbas ya ce sai Allah ya saukar da aya ta gaba wallan ya tamannahu abadan wallan ya tamannahu abadan bima Allah ce walan ya tamannahu abadan ai ba za su taba fatan mutuwan ba har abada me yasa ba za su yi fatan mutuwan ba har abada bima qaddamat aidihim saboda abin da hannayensu suka aikata ne wanda bai gabatar maransa aiki na kirki ba ba zai fatan mutuwa ba wallahu alimun bizzalimin kuma Allah masani ne game da azzalimai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da wannan aya ta gaba ta sauko sai mazan Allah ya ce wallahi la ya tamannahu abadan na sai da Allah yahudawa ba za su yi fatan mutuwa ba har abada irin wannan riwaya tana cikin musnad na imamu Ahmad a hadisi na 2034 da kuma sahihul bukhari a hadisi na 4958 amma riwayar al-Ismaili wannan ita ce ƙalubale guda ɗaya da annabi da Yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙalubale da yahudawa kuma ya yi da kirista wannan shine karon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙalubale da yahudawa sun yi da'awar aljanna ta su ce Allah ya ce to ga abin da zai yanke gardama tunda kun ce ta ku ce ku yi fatan mutuwa kawai abin da ake so ku yi fatan ku mutu da ku sun yi fatan nan take da sun mutu din ko kuwa ku furta ma kalma ta addu'a Allah ka kashe mu a tunda aljanna ta ku ce me za ku yi da zaman duniya ai sai a mutu a shiga aljanna ko to irin wannan ya zo a suratul juma'a amma a can da'awar da suka yi ba ta cewa aljanna ta su ce ba sun yi da'awar cewa walitta su kaɗai ne waliyan Allah da Allah yake ce mana qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas annakum awliya lillahi أخي الموت إن كنتم صادقين a waccan aya ta suratul baqara cewa suka yi aljanna ta su kaɗai, a suratul juma'a kuma suka ce ai su ɗaya ne waliyan Allah masoyan Allah amma martani guda Allah ya bada qul ya ayyuhallazina ahadu kace ya ku waɗanda suka yahudanta yahudawa in za'amtum annakum awliya'u lillahi in kun riya cewa ku kadai ne waliyan Allah min duni nasi banda sauran mutane ku kadai ne masoyan Allah fatamannaw al-mauta ta ku fatan mutuwa in kuntum sadiqina in dai kun zama masu gaskiya jawabi da Allah ya basu a wannan irin wancan jawabin da ya bada ne a suratul baqara Ah, nan Allah ya ce wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin Allah ya ce wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba fatan mutuwa ba har abada saboda abin da hannayensu suka aikata wato suka gabatar ba su gabatar ma rayukansu alheri ba saboda haka ba za su yi fatan mutuwa ba wallahu alimun zalimi kuma Allah masani ne game da azzalimai mai Allah ya ce kul innal mauta الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يقول إن الموت الذي تفرون منه تومتوا أنن دكوكي قدنتا باكو أسان تسوى دبكو قباتر مكاونا كو الهيري با فإنه ملاقيكم ذات ديها دودكو ذات تشمكو كو ما يقدن كسيمتوا تكامكا ثم تردون ila عالم ghaibi shannan a mai da ku zuwa ga masanin gaibi wa shahada da kuma abin da ya bayyana komai dadewa Allah zai amshi rayukan ku sannan a maishe ku gare shi masanin abin da kuka bayyana da wanda kuka ɓoye Allah shi ya san gaibi ya san abin da ya bayyana fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma Allah zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa ko ba dade ko ba jima sai mun mutu Allah ya sa mu cika da imani al-imamu da yake cewa inna su al-amal yukarrihu mauta shadidan idan mutum yana mummunan aiki a duniya to za zaka tarar wannan mutumin yana da tsananin ƙin mutuwa wanda ya fi kowa ƙin mutuwa shine wanda ya fi kowa yawan sabon Allah don duk mai sabon Allah bai san haɗuwan shi da Allah kuma ya sani dole zai haɗu da Allah musulmi da kafiri kowa ya sani akwai ranar gamuwa da Allah ko ya musanta zuciyarsa tana kokarin tabbatar masa ransa ya tabbatar lalle akwai ranar gamuwa da Allah akwai ranar hisabi to mutumin banza bai kauna mutuwa al'imamu katada ya ce wanda ya fi tsananin ƙin mutuwa shine mutumin da aikinsa ya kowa muni kuma in muka dawo ma tafsirinmu na suratul baqara haka Allah ya gaya mana da ya ce walan ya tamannauna hu abadan bima qaddamat aydihim yahudawa ba za su taba fatan mutuwa ba me yasa ba za su yi fatan mutuwa ba bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayen suka gabatar sun san su gabatar da alheri ba wallahu alimun bi zalimin me Allah yace wala tajidannahum wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله عليم بالظالمين الله تبارك وتعالى يتي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة كما للي ذاك سامو يهودا سنفي متاني قدين سنن قدين رأيوه yahudawa sun yi mutane tsananin kwaɗayin rayuwa wa min alladhina ashraku hakanan kuma waɗanda suka kafurta arna suna da tsananin kwaɗayin rayuwa saboda su arna ba su ma yadda in an mutu za a tashi ba shi arne bai yadda in an mutu za a tashi ba saboda haka ko kaga ba zai so ya yi sakaci da wannan rayuwar ta kubuce mar ba ko ita ce kaɗai damar da yake da ita saboda haka bai son ya mutu to ba yahude shi kuwa saboda mugun abin da ya gabatar yasa bai son ya mutu sai Allah ya ce ya waddu ahaduhum ɗayansu na buri yana so lauyo amaru alfa sanatin ina ma a bashi tsawon rai ya kai shekara dubu a duniya yana shagalinsa ya samu shekara dubu sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzahihi min al'azabi a bi min al'azabi an yu'ammar sannan tsawon ran da za a bashi wa ma huwa bi dafi'ihi aw bi mani'ihi min al'azab ba zai hana shi azabar dai da aka yi niyya da aka yi rubuta za a masa ba wallahu basirun bima ya'malun ka gyara abin ka kenan wallahu basirun bima ya'malun Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azab an yu'ammar me yasa Allah ya ce ko da an ba shekara dubu din tsawon rai da ya yi a duniya ba zai kakkaɓe shi daga azabar Allah ba a kiyama saboda ko shekara dubu aka bashi shekaru dubun nan zai yi su ne a cikin kafirci kun ga shekaru dubun ba su amfane shi ba a kiyama ba za su hana shi azabar da ta lahira ba ko saboda haka bashi tsawon rai a duniya bai zama alheri gare shi a kiyama daɗin sharri ne li'annahu muqimun ala ma'siyatillah li'anna al-insana idza da umruhu wa huwa fi ma'siyati Allah izdada azabuhu shi dan adam idan yayi tsawon rai a duniya ya zama tsawon rai da yayi din bai amfani shi da komai face daɗin sabon Allah to wannan mutum yana ƙara wa kansa ne kuma azabar Allah tsawon ransa ya zama wato asara gare shi ba alheri ba ne kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sahihu sunan tirmizi hadisi na 1899 manzon Allah ya ce sharrukum man tsala umruhu wa sa'a amaluhu manzon Allah ya mafi sharri a cikin ku shine mutumin da yayi tsawon rai mutumin da ya dade a duniya sannan kuma aikinsa ba shi da kyau wannan mutumin ya fi kowa mummunan makoma a kiyama an ba shi shekaru da yawa a duniya sannan kuma aikinsa bai yi kyau ba manzon Allah ya to wannan shi ya fi sharri a cikin ku a riwaya ta sahihul jami hadisi na bakwai manzon Allah yake wa khairukum man tsala umurhu wa hasuna amaluhu mafi alheri a cikin ku ku mutane shine mutumin da ya samu tsawon rai sannan kuma aikinsa yayi kyau ka yi tsawon rai ka daɗe a duniya sannan kuma ayyukanka masu kyau to wannan alheri mutum ya ta samu shine Allah yake cewa wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azabi an yu'ammar ko da za a bashi tsawon rai din ba zai kakkaɓe masa azaba ba kenan tsawon rai da za a bashi ma a duniyan aikin banza ne ba alheri ba ne gare shi wallahu basirun bima ya'malun Allah mai ganin abin da suke aikatawa ne wannan dalili ne yasa al imamu Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansa al imamu Ahmad bin Hanbal yake cewa ka ce ranka daɗe ranka shi daɗe kuskure ne wanda shine da larabci ake cewa a tsalallahu baka'aka wato Allah ya tsawaita maka rai kamar da hausa ka ce ranka shi daɗe in ka ce ranka shi daɗe kam kana masa addu'a ne ran ya daɗe a duniya ko kamar dai ya samu shekara dubu irin ta yahudawa ɗin ranka shi daɗe to imamu ahmad ya ce babu kyau saboda ko da Allah ya maganan tsawon rai sai da ya kushe a Qur'ani yace ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin ɗayan suna fatan ina ma a bashi tsawon rai ya kai shekara dubu sai Allah yake wa ma huwa bi muzahzihihi min al'azabi an yu'ammar tsawon rai da za a bashi ko ba zai kakkabe masa azabar Allah ba don haka malaman sunna suke cewa maimakon ka ce ranka shi dade kawai kai shiru sai dai ka ce a aka ala ta'atillah Allah ya baka tsawon rai akan biyayya ga Allah in ka cika magana to ta yi amma ranka ya daɗe kawai kana masa fatan ya daɗewa irin ta yahudu ko akwai mushkila game da ita wannan aya mushkilar ita ce Allah tabaraka wata ta'ala yake ce ma Yahudawa in kuna da awar aljanna ta ku ce to ku yi fatan mutuwa to wannan yana gwada kenan mutumin da duk yake ganin shi na kwarai ne yana da damar ya fatan ya mutu saboda ya shiga aljanna ina hukuncin musulmi ya yi fatan mutuwa domin nan Allah ke ce musu kul in kana talakum khalisa min duni kun tabbatar wato aljanna ta ku ce zallan ku banda sauran mutane inda kun tabbatar aljanna ta ku ce to ku yi fatan mutuwa kun ga yana gwada kenan in har kana da Ah, fatan samun aljanna to daidai ne kenan kai fatan ka mutu kamar wanda kenan yake da ah, wato hali na kirki shine malamai suka ce ba abin da aya take nufi ba kenan wato Allah tabaraka wata'ala yana martani ne ga Yahudawa tun da kun ce aljanna ta ku ce to me kuke yi a duniya ku yi fatan ku mutu mana amma maganar ba ta nuna maka cewa halal ne musulmi ya yi fatan ya mutu akwai abubuwa da ya kamata mu sani na farko malaman sunna sun yi ittifaki malaman sunna sun yi ittifaki tun daga kan sahabban annabi muhammad cewa an hana musulmi ya yi fatan ya mutu ittifakan har zuwa wannan zamani ka duba fathul bari a mujallar na goma shafi na 131 malaman sunna sun yi ittifaki haramun ne musulmi ya yi fatan ya mutu komai kyan aikinsa da fatan ku gane komi kyan aikin ka haramun ne yi fatan mutuwa ittifakan malaman sunna sun yi wannan sun daidaito akan wannan fahimta sannan a ibn kasir da ke fassara ita ayan a tafsirinsa mujalladi na biyu shafi na 435 yace inna zalika shar'u man qablana wala yajuzu fi shar'ina ba abin mamaki bane ka taras wannan ya shafi shari'ar annabawan da suka gabace mu amma a mu shari'ar mu mu mabiyan annabi Muhammad haramun ne musulmi ya yi fatan mutuwa sannan abu na uku da ya kamata mu sani yana daga cikin hususiya na annabawa fatan mutuwa hususiya ce ga annabawan Allah kuma ko su ma sai lokacin mutuwan in yayi su yi fatan mutuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisai masu ɗumbin yawa cewa babu wani annabin da Allah tabaraka wa ta'ala yake karɓar ransa face an ba shi zaɓi duk annabawan Allah kafin a amshi ransu Allah yana turo mala'ika ya ba su zaɓi wanne ka zaɓa ka zaɓi ka zauna duniya ko ka zaɓi mutuwa in ya zaɓi mutuwa shikenan sai a karɓi ransa in ya zaɓi ya zauna da rai to sai a bashi duk da dai ba mu da labarin wani annabin da ya zaɓi ya zauna da rai ɗin daga cikin annabawan da aka ba su zaɓi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hakanan don haka su annabawa daidai ne gare su lokacin da Allah ya turo mala'ika ya ba su zaɓi shin wanne suke so mutuwa ko rayuwa za a gwada musu aljanna a wannan lokaci za su yi fatan mutuwa to wannan babu laifi gare su amma mu mabiyansu musamman mabiyan annabi muhammad haramun ne musulmi ya yi fatan ya mutu sannan ko annabawan malamai suka ce daga kan annabi yusuf aka fara samun annabin da ya yi fatan ya mutu daga kan annabi yusuf alaihi salam ka duba tafsirin ibnu jarir at-tabari jami'ul bayan mujallaji na goma sha uku shafi na hamsin da hudu abdullahi bin abbas ya ce ma tamanna nabiyyun qab al-maut qabla yusuf alaihi salam abdullahi bin abbas sahabi manzon Allah ya ce kafin annabi yusuf babu wani annabin da ya taɓa fatan mutuwa haka nan al-imam qatada ya ce lam yatamanna al-maut ahadun illa yusuf babu wanda ya fatan ya mutu daga cikin annabawa sai annabi yusuf alaihi salam hina takamalat alaihi ni'am lokacin da ni'imomi suka cika gare shi wa jumi allahu shamlu a lokacin da Allah ya biya masa bukatunsa ya samu alheri na duniya da ya ji daɗi ishtaqa ila liqa'illahi sai ya fatan ma haɗuwarsa da Allah kawai a suratu yusuf yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-hadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين annabi yusuf alaihi salam lokacin da ni'ima ta cika gare shi wadata ta samu bukatunsa suka biya sai ya fatan haduwarsa da Allah kaga ya saba da tunani irin namu kai lokacin da ka samu wadata bukatunka duka Allah ya biya a wannan lokaci kake miƙe kafa ka sha duniya ko shi ku annabi yusuf da duniya ta samu agunsa ga shi a mulki ga ‘yan uwansa sun taho ga babansa ga iyayensa Allah ya haɗa masa su bukatunsa na duniya kaf Allah ya biya mar sai ce to irin wannan ni'ima in ta samu gare ni ya Allah ya kamata nan take in yi fatar saduwa ta da kai a wannan lokaci kuma ya sha'awar ma komawa ga Allah kai a wannan lokaci kake sha'awar ka miƙe kafa shi kuma lokacin yake so ya koma ga Allah kaga akwai bambanci sai ce rabbi ya ubangiji kad ataita ni min mulki addu'a fa yake sosai da gaske ya Allah ka bani wani wata ni'ima ta sashin mulki wa allamtani min ta'awil al-ahadisi kuma ka sanar da ni abin da ya shafi ilimin fassara mafarkai ina da ilimi da basira na fassara mafarki kaga wannan ma ni'ima ce tunda ba kowa ke iyawa ba fatirar samawati wal ardi Allah kai ne wanda ka ƙirƙiro halittar mai da ƙasa ba da ka koya gurin wani ba anta waliyi fi duniya wal akhirah kai ne majibinci na kai ka bani alheri na duniya kuma kai zaka iya bani na kiyama tawaffani musliman ina roƙonka ka amshi raina ina musulmi wa alhikni bi salihina kuma ka haɗa ni da mutanen ƙwarai da gaske yake addu'a yana roƙon Allah ya sa ya mutu ya haɗu da mutanen kwarai amma a shari'ar mu haramun ne musulmi ya yi addu'a Allah ka amshi raina haramun ne wanda annabi yusuf alaihi salam shi ya fara kuma daidai ne a shari'arsa ka duba takhrijul mishkat hadisi na 2497 takhrijul sunna hadisi na 338 sahihul kalimu tsayib hadisi na 106 sahihul jami'i hadisi na 301 hadisin as wanda tabi'i ne yana ba da labarin ammaru bin yasir sahabin annabi muhammad ya ce wata rana wannan abu ya auku bayan zamanin manzon Allah ammaru bin yasir wanda yana cikin manyan sahabban annabi muhammad waɗanda suka fara musulunta wata rana salla bina salatan fa aujaza Ammaru sai ya limance mu a sallah in ji wannan tabi'in da amma bin Yasir ya limance mu a wannan sallah sai ya takaita sallan bai daɗe a cikin ta ba lokacin da aka yi sallama fa qala lahu ba'dul qaumi sai wani daga cikin taro ya ce laqad khaffafta salata ka sahabin manzon Allah lalle ka sassauta mana wannan sallah sallar ba a dade a cikin ta ba ba a yi ta da tsawo ba wato sallar an yi ta gajeruwa ba yadda muka saba gani ba faƙala sai shi ammar bin yasir na cewa amma ala zalika kun ga duk da rashin tsawon sallan nan da na muku duk da gajartanta rashin tsawonta faƙad da autu fiha bi da'awatin ban yi sallama ba sai da na yi wasu addu'o'i sami'tu hunna min rasulillah addu'o'in nan na ji su ne daga bakin manzon Allah duk da rashin tsawon sallah ban yi sallama ba sai da na yi waɗannan addu'o'i da na ji daga bakin annabi Muhammad ji amma rubin ya sayar da ya faɗa musu haka shi kenan sai ta ya kama tafiya abinsa kaga in kana gudun kai ma za ka bi shi wani take kama binsa domin ya faɗa musu ya ce duk da rashin tsawon sallam bai yi sallama ba sai da ya yi wasu addu'o'i da ya ji daga bakin annabi Muhammad sai kuma ya ƙi gaya musu addu'o'in ya tashi ya tafi in kana gurin kana da sha'awar sunnar manzon Allah za ka bi shi falamma qama tabi'ahu rajulun min alqaumi sai wani wuf ya miƙe ya bi shi fa alahu an du'a ya same shi to malam ka ce mana sallan nan gajeruwa da ka mana dai ka yi addu'a a ciki kuma addu'an nan ka ji ta ne daga bakin manzon Allah baka kuma koya mana addu'an ba sai gashi ka tayi zaka tafi kunga amma Ammaru yana kwadaitar da su ne ko ko yana gwada su ya ga meye kaunar su da sunnar Annabi Muhammad shi yasa da ya ce musu duk da rashin tsawon sallar nan na dai wata addu'a da na ji daga bakin manzon Allah bai koya musu addu'a ba sai ta tashi kama tafiyarsa saboda ya gani shin suna sha'awan sanin sunnar annabi ko a'a kaga in suna da kaunar su san sunnar manzon Allah to za su bi shi har gida a nemi ya karantar da mutane ita wannan addu'a da ya ji daga bakin annabi wannan mutumin da ya bi shi ya tambaye sai ya ce babu shakka na ji addu'o'in nan daga bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don haka ba yadda za a yi in yi sallah in yi sallama ban yi addu'an nan ba saboda manzon Allah ya karantar da mu ita wannan addu'a mu riƙa yin ta a sallah Allahumma bi ilmikal gaibi wa ƙudurtika alal khalqi ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والقبض وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين kun ji waɗannan addu'o'i to babu sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi face ya karanta waɗannan addu'o'in yace duk da rashin tsawon sallan nan sai da yi waɗannan addu'o'i a ciki yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya kiyaye yana yi a sallah ita wannan addu'a tana cikin addu'o'i da ya kamata a ce kowane musulmi ya koye ta saboda ta kunshi alherin duniya kuma ta kunshi alherin lahira tana cikin sifatu salatin nabi ga wanda ma yake so ya sani in kana son ka san addu'an ko ka koya ka nemi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga wannan addu'a ya kawo ita wannan addu'a cikin addu'o'i da ake buƙatar musulmi ya yi a cikin sallah kafin ya yi sallama kun ga wannan addu'a ana son ka yi ne kafin ka yi sallama ba bayan sallama ba hadisi ne wanda ya inganta daga manzon Allah wato Allahumma ya Allah bi ilmikal gaibi ina roƙon ina roƙonka a dalilin ilimin da kake da shi game da gaibi wa ƙuduratka alal halki da kuma ikon da kake da shi akan halitta ina roƙonka ahayi ne ma haya hayata kai-ralle ka bani rai matukar kasan cewa rai dinnan shi ya fi min alheri wa tawaffani alimtar wafa ta ta ralle kuma ka amshi raina tunda kasan mutuwa ita ce tafi alheri gare ni ina roƙonka Allah kai ne na barwa zaɓi idan rayuwa ita tafi min to ka bani rai idan mutuwar ce tafi min to ka amshi raina kaga ka barwa Allah zaɓi ba ka yi wa kanka zaɓi ba kenan ko amma in ka ce Allah ka amshi raina ka yi wa kanka zaɓi a sunnar annabi Muhammad ba daidai ba ne kai ka yi wa kanka zaɓi sai dai ka ba wa Allah zaɓi اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة يا الله ina roƙonka ka yi min kyauta ka sa min tsoronka a ɓoye ka kuma sa min tsoronka a bayyane a cikin jama'a ka ba ni ƙarfin tsoronka yadda zan dinka jin tsoronka a cikin jama'a haka nan kuma in na ɓuya wa as'aluka kalimatal ikhlasi fi riba wal gabab ina roƙonka ya Allah ko da fushi na yi ka sa kalmar da za ta fito na kalma ce ta ikhlasi ah, kuma ko da cikin yarda nake kalmar da za ta fito bakina ta zama kalma ce wadda ka yarda da ita wato fushi na yi hankali na a kwance kalmomin da za su rika fita bakina su zama kalmomi ne na gaskiya wa as'aluka alqasda fil faqri wal gina kuma ina roƙonka ka bani matsakaici in ma talauci ne ka ban matsakaici kar ka bani matsananci in ma wadatan ne ka ban matsakaici kar ka ban matsananci ka ka roƙi alherin duniya can kuma gashi ka roƙi na lahira wa as'aluka na'iman la Fad kuma ina roƙonka ya Allah ka bani ni'ima wadda ba ta karewa ni'imar da ba ta karewa ita ce ni'ima ta imani a ita ce ni'ima ta aljanna sakamakon da ake ba masu imani a kiyama Allah shi bamu was'aluka qurrata ainin la tanqati ina roƙonka ka bani ni'ima mai sanyaya ido wanda ba ta yankewa ka shigar da ni gidan aljanna was'aluka riba bil qada ina roƙonka ya Allah ka bani yarda da hukuncinka don ba kowa yake iya yarda da hukuncin Allah ba ya Allah ka yi min kyauta ka bani daman yarda da hukuncinka abinda duk ka hukunta min in yarda da shi in talauci ka ɗora min in yarda cewa talauci ne yafi dacewa da ni idan wadata ka bani in yarda cewa wadata ne ta ta dace da ni wato arriba bil qada shine yarda da hukuncin Allah wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti kuma ina roƙonka ya Allah ka bani sanyin sanyin rayuwa a bayan ta idan na mutu to rayuwar da zaka bani ta kasance rayuwa ce mai sanyi wa as'aluka ladzatan nazar ila ka sannan a kiyama ina roƙonka ya Allah ka bani dama na kallon fuskar ka jama'a ku lura ba kowa ke iya ganin fuskar Allah tabaraka wa ta'ala ba sai wanda ya shiga aljanna kuma kallon Allah ya fi aljanna daɗi in ji annabi Muhammad kallon Allah ya fi aljanna daɗi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wannan addu'a ce ta musamman ake son ka yi wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhika ya Allah ina roƙonka ka ba ka dada min ka bani damar kallon fuskanka a kiyama wa shauqa ila liqa'ika kuma ya Allah ka bani kwadayi da kuma kosawar saduwa da kai ah, shine lokacin mutuwa lokacin da mala'ika ya kawo maka zaɓi ya kawo maka ya kawo ma wuta ga wuta ga aljanna ga mako maka ta wuta can ga mako maka ta aljanna nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi ko ko duk mutum in ya zo mutuwa to sai an nuna masa mako makomarsa guda biyu din nan wuta da aljanna idan mumini ne sai ya rika kwaɗayin nan da nan a kai shi ga aljanna a haɗa shi da Allah idan mutumin banza ne kuma sai ya rika kyamatar mutuwa din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa wannan cikin addu'a wa shauka ila liqa'ika ya Allah ka bani kwaɗayin haɗuwa da kai a lokacin mutuwa ta. fi ghairi darra'i mudirra sannan ba cikin wata cuta mai wahalarwa ba wala fitnati mudilla ko wata fitina mai batarwa a ƙarshe sai ka ce Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah ka ƙawata mu da ado na imani ka mana kwalliya ka ba mu adon imani a rayuwarmu na duniya duk wanda ya gamu ya ga mai imani idan Allah ya maka ado da imani to za ka rika tafiya da siffar imani da an ganka an ga alamar mutumin kirki Allah shi ba mu wannan siffa waje Allah hudatan muhtajin kuma Allah ka sa mu wato shiryayyu masu shiryarwa wannan ita ce addu'ar da annabi ya karantar da sahabbai amma rubinu yasir ya koya tabi'ai wanda ya kamata a ce mun koya saboda Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا laqad Kano lakun fi rasulillahi uswatun hasana lallai kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku game da halin annabi muhammad wallahi abin mamaki ne ka ga mutum ya tafi yana kokarin koyon wasu addu'o'i da zai rika yi bayan yayi sallama ya yi watsi da addu'o'in da manzon Allah ya koyar mana so a takaice addinin musulunci ya haramta wa musulmi yayi fatan mutuwa akwai hadisai masu ɗimbin yawa misali hadisin da yake sahihul bukhari kada wa fathul bari mujalladi na goma shafi na 127 da yake sharha kan wannan hadisi na al bukhari musamman al-imam bukhari ya ware babi a littafinsa babu ma yukrahu min at-tamanni wa babu tamanni marid al-maut al-imam al-bukhari yayi babi babi abinda ba a son musulmi ya yayi fatansa game da mutuwa Ah, sannan kuma mara lafiya shin daidai ne ya yi fatan mutuwa ya yi babi a littafinsa sannan sai ya kawo hadisai ya kawo hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tamanna yanna ahadukumul maut kada ɗayanku ya yi fatan mutuwa min durrin asabahu saboda wata cuta da ta same shi kada ɗayanku ya yarda ya fatan mutuwa saboda tsananin ciwo ko mai zafin ciwo karka yi fatan ka mutu in ji manzon Allah sai annabi ya ce fa in kana fa'ilan in ya zama masa dole sai yayi wato ya zama babu makawa saboda raunin imani a to in ban da raunin imani don me za ka saba wa maganan manzon Allah sai annabi ya ce to dake imanin ba ɗaya bane wani dai ba zai iya hakurin ba ciwon yayi tsanani to in ya zama dole sai yayi to nan ma kar ya ce Allah ka amshi raina sai ya ce Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li har in ya zama ba makawa sai kai fatan ka mutu din to maimakon ka ce Allah ka amshi raina sai ka yi addu'a ka bar wa Allah zaɓi ya Allah ka raya ni in dai rayuwa ce ta himin kuma ka amshi raina in mutuwa ce ta himin kun ga wannan ya dace da addu'a da Ammar bin Yasir ya koya daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي nan kuma annabi yace ce Allahumma ahyini ma kanat hayatu Wata waffani idza kan alwafatu khairan maimakon ka ce Allah ka amshi raina sai ka ce ya Allah zaɓi na gare ka in rayuwar ce tafi min ka raya ni in mutuwar ce tafi min ka amshi raina duba sahihu muslim hadisi na 2680 sannan kuma ga hadisin qais wanda kaisu dinnan yana cikin tabi'ai yace ataina khabbab bin al-arad mun taho ga khabbab ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ba shi da lafiya mun je gaida shi Allahu anhu hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 7235 mun je gaida khabbab bin arab saboda tsananin ciwo wa kadiktawa sab'an har ma yayi makansa lalas wurare bakwai sau bakwai yana lalas faƙala saboda tsananin ciwo sai khabbab yana cewa laula anna na hana anna du'uwa bil mauti la da'autu bihi wallahi ba don manzon Allah ya hana mu roƙon Allah game da mutuwa ba ba don manzon Allah ya hana mu kada mu roƙi Allah mu mutu ba da na roƙi Allah ya amshi raina saboda wahalar da nake cikin ji Khabbab bin al-Arat sahabin manzon Allah kun ga wannan ya gwada muku cewa annabi ya hana mutum yayi fatan mutuwa komi tsananin ciwo ga riwayar Abu Huraira kaga waccan ta Anas bin Malik manzon Allah ya ce la ya tamanna yanna ahadukum ahadukum al-maut riwaya ta Khabbab bin al-Arat yace ah, laula anna rasulullahi nahana an nad'u bil maut ga riwaya ta Abu Huraira annabi yake cewa la yatamanna al mauta kada dayan ku yayi fatan mutuwa sai annabi ya faɗi dalili yace imma muhsinan tayiwo mutumin kirki ne fala Allahu yazadu khairan ba mamaki idan an bashi da rai in ya warke zai kara alheri wa in ma musi'an tayiwo kuma mutumin banza ne to in mutumin banza ne aka ba a karɓi ransa ba aka bashi tsawon rai fala'allahu yusta'tab babu mamaki ya tsawatu wato ya gane kuransa daga baya ya tuba kaga kara masa rai da aka yi dai ya zama alheri gare shi ala kulli halin rayuwar tafi mutuwa in ji manzon Allah ba wai ni'imar duniya ya fi na lahira ake nufi ba abin nufi zamanka a duniya da rai ya fi a ce ka mutu saboda mutukar kana da rai kana daɗa ƙara ma kanka lada kana kuma daɗa neman gafaran Allah a bisa ga abubuwa da kai marasa kyau hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 7235 da kuma sahihu muslim hadisi na 2682 don haka hadisi ne muttafaqun alai ibnu hajar a sharhan wannan hadisin a fathul bari mujallad na goma shafi na 128 yace wa hikimatun nahyi an zalika akwai hikimar da ta sa annabi ya hana mutum yayi fatan ya mutu fi أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراب ومراغمة للقدر idan mutum ya nemi mutuwa kafin zuwanta to wani nau'i ne na yana so ya yi cikas makaddaran Allah ko yana so ya yi dabara ga kaddaran Allah ko ko ya tilasta Allah ya yi wani hukuncin da bai tashi yi ba kaga ya gwada cewa mutumin nan bayi da cikakken tauhidi sai ce wa in kana til ajalu la tazidu ko da shike ajali ba a ƙara wa mutum wala kusu kuma ba ragewa in Allah ya kaddara shekaru kaza zaka yi to babu yadda za a yi ka ƙara shekara guda a kai in Allah ya nufa adadin shekarunka kenan baka iya rage kanka fa innal mauta la yu'thiru fi ziyada la yu'athiru fi ziyadatiha wala naqsiha mutuwa ba ta tasiri wajen ƙara yawan shekaru ko rage yawan shekaru da aka bawa mutum zai yi a duniya walakinahu amrun qad guyiba anhu amma ajali an boye maka kai baka san shi ba babu wanda ya san yaushe zai mutu to tun da baka san ranar mutuwanka ba kaga an ɓoye kenan ko in kai ƙoƙarin kashe kanka kenan kamar kana ƙoƙarin ka tilasta abin da Allah bai kaddara shi ba wannan yana gwada raunin tauhidi gare ka inji ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa yace wa aidan fihi anna an yad'u bin qita'i amalihi ya yakunu salihan fayazdadu khaira babu mamaki shi mutumin nan da yake yake roƙon Allah ya amshi ransa da zai yi addu'a Allah ya warkar da shi ba mamaki idan ya samu sauki ya ƙara aikin kwarai saboda haka warkewarsa ala kulli halin tahi mutuwarsa domin haka hadisai masu ɗimbin yawa sun tabbatar mana cewa haramun ne musulmi ya yi fatan mutuwa ko yahudawa da ake ce musu in aljanna ta ku ce ku yi fatan mutuwa wato ƙalubale ake musu amma ba wai ana nufin su yi fatan mutuwan bane da fatan ku gane duk da haka nan al nabawi in ka duba riyadus salihin akwai babi da ya ware babu karahiyatu tamannil maut babi da yake magana akan an karhanta mutum yayi fatan ya mutu a wannan babi sai al'imamin nabawi yake cewa wala yajuzu wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid dini babu laifi mutum zai iya fatan ya mutu a lokacin tsoron fitinar addini wato abin nufi shine fa yajuzu tamannil mauta li alla yuftana al-muslim fi dinihi fala yasbira ala al-bala' idan lokacin fitina ya zo lokacin da mutum yake tsoron za a jarabci imaninsa kuma ba zai iya cin wannan jarabawan ba saboda rauninsa eh, idan mutum ya san yana da rauni to a irin wannan hali daidai ne ya fatan ya mutu sai ya ba da misali da abin da ya auku zamanin fir'auna lokacin da fir'auna ya cicciro masihirta gwanayen tsafi aka tara su aka yi shela aka aka yi gangami duniya ta haɗu za a yi gasa tsakanin matsafa da annabi Musa alaihi salam lokacin da matsafan nan suka kara da annabi Musa suka tabbatar da cewa annabi Musa annabin Allah ne shi ba matsafi ba ne a wannan lokaci sai suka ce sun yi imani baki ɗayansu suka musulunta abin sai ya kunya kunyata fir'auna shi ya tattaro waɗannan matsafa ya sa aka yi gangami aka yi taro babban taro sai gashi waɗannan matsafa sun shiga addinin annabi Musa kaga ya gwada cewa shi ba kowa bane ko sai fir'auna ya ce to zai kowa gana musu azaba a filin saboda bai yadda a ce an tashi wannan taron bai yi musu ukuba ba idan aka tashi daga wannan taro bai musu ukuba ba to duk jama'a kuma za su zama musulmai lokacin da fir'auna ya yi musu barazana lamma arada fir'aunu an dinihim wa tahdidihim bil qatl fir'auna ya musu barazana zai kashe su zai wulakanta su zai yanyanke hannayensu da kafafunsu a suratul a'raf aya ta 126 sai suka ce wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين sai waɗannan matsafa suka ce wa matan ƙimu minna ba abin da yasa ka tsane mu ba abin da yasa yanzu kawashe mu kake ƙoƙarin ka mana azaba illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna laifin mu gare ka mun musulunta take lokacin da muka gane gaskiya ba mu da laifin gunka illa wannan kai ka kira mu daga garuruwan mu mu zo mu kara da wannan mutum mun zo mun tabbatar mutum ne mai gaskiya lokacin da Allah ya tabbatar mana shiriya sai muka karba to wai laifin mu gunka shine dan me zamu musulunta a take lokacin da muka gane gaskiya suka ce to in dai akan haka ne zaka zaka tilasta mu bar addinin nan wallahi gwamma mu mutu ta azabar da za ka yi mana sai suka ce rabbana ya ubangiji muna roƙonka afrik alaina sabaran ka zuba mana haƙuri akan bala'in da fir'auna zai mana wa tawaffana muslimina kuma ya Allah muna roƙonka ka amshi rayukan mu muna musulmai wato akan de mu yi ridda gwamman muna fatan mu mutu din gwamman mu mutu akan imanin mu kaga wannan hujja ce da take nuna cewa a lokacin da aka kama musulmi ake gana mar azaba ya tabbatar zai iya samun na ƙasa mu tauhidinsa saboda tsananin gana masa ukuba da ake to daidai ne ya fatan ya mutu a wannan lokaci har ma addu'a zai iya yi saboda abinda waɗancan matsafa suka yi waɗanda suka musulunta a zamanin annabi Musa da a ce laifi ne da Allah bai sanya shi a cikin Qur'ani ba domin haka idan mutum aka zo jarabtansa akan addininsa saboda ya yi ridda aka gana masa azaba to daidai ne ya fatan Allah ya amshi ransa a maimakon ya furta wata kalma da za ta kawo na addinin addininsa. ka duba at-tamhid na ibnu abdul barri mujallaji na 24 shafi na 321 ya kawo misali labari na mu'azu bin jabal Allah shi kara masa yarda wanda sahabin manzon Allah ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wata riwaya da take cikin musnad al-musnad a mujallaji na biyar shafi na 427 riwayar mahmud bin rabi' isnatani yakrahuhuma ibnu adam akwai abubuwa guda biyu da dan adam bai son su in ji manzon Allah abubuwa guda biyu dan adam bai so yakrahul mauta mutum bai son mutuwa kowa ke son mutuwa yana da wuya ka samu ko ba mai son mutuwa wal mautu khairul lil mu'min min al fitan sai manzon Allah ya ce ita ko mutuwan nan tafi alheri ga mumini akan fitina wato mutuwar ita tafi alheri gare shi akan a fitine shi akan addininsa saboda haka in kana da imani a lokacin fitina fata kake ka mutu saboda mutuwar ita ce sauki gare ka domin fitinan nan tana iya sa na kasu ma tauhidinka tana iya kawo kasa ma addininka sai manzon Allah ya ce wa yakrahu qillatal mal mutum baya son karancin dukiya dan adam bai son a ce baya da dukiya da yawa mutum yakan so a ce yana da kuɗi ko kuɗi mai yawa sai manzon Allah ya ce to kaɗan ɗin nan da mutum baya so wa qillatul mali aqallu lil hisabi a ranar kiyama ai shi yafi masa saukin hisabi kaɗan yafi maka saukin hisabi amma kuma baka son kaɗan a duniya sai mai yawa abubuwa biyu ɗin nan ɗan adam bai son su in ji manzon Allah abu na biyu malamai suna kafa hujja da cewa yana zama daidai ga mutum ya yi fatan mutuwa a lokacin da yake gudun na ƙasar addininsa in muka ɗauko ƙissa ta maryam gyatumar annabi isa alaihi salam a lokacin da ciki ya bayyana gare ta maryam an santa mace ce mai kulawa da addini babu wanda bai santa da addini ba sai ga ciki ya bayyana gare ta ciki ya girma har dai ya kai wata takwas ya kai haihuwa domin annabi isa alaihi salam wata takwas ya yi a ciki kafin aka haife shi ba wai rana ɗaya ta samu cikin ranar ta haihu ba sannan kuma ba ta yi wata tara ba shi yasa haihuwarsa ta zama mu'ujiza. lokacin da ya kai wata takwas ɗin nan fa aja a hal makhadu ila jiz'in nakhlati aja a hal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Allah ya ce fa a hal sai ga naƙuda ya wahal da ita idtarraha naƙuda ya matsa mata har ya kai ta ila jiz'in naklati wato ga tushen wata bishiyar dabino ya kai ta ga gindin wani bishiya wata bishiya ta dabino ah, naƙuda zafin naƙuda lokacin haihuwa yayi qala sai ta ce ya laitani mitu qabla haza kai to na ina ma a ce na mutu kafin wannan lokacin me maryam take yi fatan mutuwa ko me yasa take fatan mutuwa take cewa wa kuntu nasiyan mansiya in kasance abin da aka yi watsi da shi aka manta da shi in ka ce nasiyan wato ma turika wa nusiya abin da an bar shi na wani lokaci ba a ma kaunarsa aka yi watsi da shi ta ce ina ma a ce na mutu tuntuni na zama wani abu ne wanda jama'a ba su san da shi ba amma manta da ni kaga tana fatan a ce ta mutu me yasa take fatan mutuwar nan saboda tana tunanin za ta samu na ƙasa ta sashin jama'a mutane za su aibanta ta da cewa ta yi cikin shege bi ma'ana ta samu ciki babu aure ibnu kasir in ka duba tafsirin wannan aya a mujallar na biyar shahi na ɗari talatin yake cewa fihi dalilun ala jawazi tamannil mauti inda fitna an sake samun wani dalili da yake gwada cewa daidai ne mutum ya yi fatan mutuwa a lokacin da yake tsoron fitina za ta samu addininsa yace fa innaha arafat annaha satubtaliya ita maryam ta sani a wannan ciki da ta samu a dalilinsa za ta samu bala'i jarabawa wa tumtahina hana tumtahana bi allazi la nasu amraha ala sadadi mutane ba za su dauki al'amarinta ba akan cewa ita tana kan shari'a wala hafi fi ha in ta gaya musu ga labari yadda abu ya au kuma ba yadda za su yi ba wa zai yadda cewa mala'ika ya taho mata ya busa mata ciki da ina wa zai yadda da wannan wa ba da na inda hum abida baya ga cewa ita da mai yawan ibada ne an santa nasika mai rike da addini lokacin da aka ganta da ciki ta haifi da ba aure tusbihu hum fi ma na ahira tanzania sai a waye gari duk gari ana mata ganin mazinaci ya karuwa wannan tunanin yake ci yasa ta take fatan ina ma a ce ta mutu kafin wannan lokaci saboda babu mamaki aibanta ta da jama'an nan za su rika yi yau da gobe har aibanta tan ya samu illa ma tauhidinta da fatan ku gane to tunanin mutum zai samu fitina ma addininsa daidai ne ya fatan ya mutu sai kuma mutuwar shahada malaman sunna sun tabbatar mana cewa daidai ne musulmi ya yi fatan mutuwar shahada ita shahada babu laifi dan musulmi ya yi fatanta da suratu ala imran aya ta ɗaya, Allah ya mana tambaya am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله يتي أم حسبتم أم تدخلوا الجنة كوت أماني كوكي ذاكو شقاء الجنة هكا ننكرم gani kuke za ku shiga aljanna haka nan kurun walan ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum tun Allah wato bai tabbatar da waɗanda suka yi jihadi cikin ku waɗanda suka dage kan addini kan imanin su ba wa ya'lamu sabirina ya tabbatar ya san masu haƙuri a cikin ku kuna tamanin za ku shiga aljanna tun Allah bai jarabci imanin ku ba shine Allah ya ce wa laqad kuntum tamannawna mauta كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت أي دا كن كسن تيكو صحبان النبي محمد كنا فاتم متوى من قبل كافين زوان وانا ياكين دا كنا فاتم متوى أي kun ga Allah yake ba mu labarin halin sahabban annabi Muhammad ko sahabban manzon Allah suna fatan zuwan mutuwa kafin zuwan yakin sai ya ce to falaqad muhu yanzu dai kun ga mutuwan wa antum na kuna kallo kiri kun ganta tunda yanzu an yi yaki da kuna fatan mutuwa to ga mutuwar yanzu kunganta ganta wannan aya tana gwada muku sahabban manzon Allah sun yi fatan mutuwa wani irin mutuwa ta shahada mutuwar shahada ita ce wadda malaman sunna ittifakan malaman sunna sun tabbatar da cewa daidai ne musulmi yayi fatanta ka duba fathul bari mujallad na shida shafi na goma sha shida da tafsir ibn nasir sa'adi a mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da ashirin da tara sharhu sahih muslim a juz'i na goma sha uku shafi na ashirin da biyu babu ko shakka daidai ne musulmi ya yi fatan ya yi mutuwar shahada shi ne ma Allah yake yabon sahabban annabi Muhammad da kuna fatan mutuwa kafin ku ganta yanzu kun ganta kirikiri. kiri to amma da aka ce ana son musulmi ya yi fatan mutuwa ba a son kuma musulmi ya yi fatan yaƙi akwai bambanci tsakanin fatan yaƙi da fatan shahada ku gane haramun ne musulmi ya yi fatan yaƙi haramun ne musulmi ya ce Allah ya kawo yaƙi wannan haramun ne hadisin yana sahihu muslim yana sahihul bukhari mutafakun alai a sahihul bukhari hadisi na 3205 a sahihu muslim hadisi na biyu hadisin abdullahi bin abi aufa manzon Allah ya ce la ta tamanna liqa kada ku yi fatan haduwa da makiya Allah kada ku yi fatan yaƙi da kafirai ba a son musulmi ya yi fatan yaki kada ka ce Allah kawo yaƙi ba kyau sai Allah ya ce maimakon ku yi wannan addu'a maimakon ku yi fatan yaƙi wa sallallahu al'afiya ku rika roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya in ji manzon Allah domin yaƙi rigima ce babba in ta zo takan ƙara ma wani imani kuma takan ɗebe ma wani imani Allah shi samu gane don haka ba daidai ba ne musulmi ya yi fatan yaƙi amma ana son ka yi fatan mutuwar shahada da fatan ku gane musulmi ya yi fatan mutuwar shahada har ma ya roƙi Allah ya ba shi damar mutuwar shahada amma kada ka roƙi Allah ya kawo yaƙi wannan haramun ne ka duba ah, sahihu muslim hadisin sahal bin hunayb da shi da anas bin malik Allah shi kara musu yarda riwayar Anas bin Malik tana hadisi na takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala shahada ta bi sidqin wanda ya roki Allah Allah ya azurta shi da mutuwar shahada addu'ar gaskiya ballagahu Allahu manazila shuhada Allah zai isar da shi masaukai na waɗanda suka yi mutuwar shahada wa in mata ala firashihi ko da mutumin nan ya mutu akan gadansa ne inda gaske kai fatan Allah ya sa ka yi mutuwar shahada in dai da gaske kake yi kana Allah ka azurta ni da mutuwar shahada to ko da akan shimfidar ka ka mutu akan gadonka ka ka mutu a ranar kiyama Allah zai ɗauke ka ya kai ka martaba daraja ta waɗanda suka yi mutuwar shahada da kai da waɗanda suka yi mutuwar shahada daraja ku guda in dai zaka roki Allah da ikhlasi da gaskiya ga hadisin da yake sahihu targhib a mujalladi na biyu shafi na 169 hadisin Anas bin Malik da Mu'az dan Jabal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana irin waccan man sa'ala Allah al fi sabilillah wanda ya roki Allah yana roƙon Allah ya azurta shi da kisan a kashe shi a yaƙi wato a kashe shi a filin yaƙi hanya ta Allah sadiqan min qalbihi matukar yana wannan addu'a da gaske yana mai gaskiya tun daga zuciyarsa a atahu Allah ajra shahidin Allah zai bashi ladan wanda ya mutuwar shahada wa in mata ala firashi kuma koda wannan mutumin ya mutu akan shimfidarsa ne ka duba sahihul bukhari kitabu tamanni babi da ya ware ma ja fi tamanni man tamanna shahada ya kawo hadisi na 7227 hadisin abu huraira wanda wannan hadisi shine wanda yayi ya kawo karshen ma maganar mu annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, abu hurairu yake bada da labarin sa yace inna rasulullahi kala manzon Allah ya ce wallazi nafsi yadihi na rantse muku da wanda rayuwa take hannunsa manzon Allah yake faɗin wannan magana na rantse muku da wanda rayuwa take hannunsa wadittu anni uqatilu fi sabilillah fa uqtalu na so a ce na tafi yaƙi a kashe ni thumma uhya sannan a sake raya ni fa uqtalu a kashe ni thumma uhya a sake raya ni fa uku talu a sake kashe ni a yaƙi sun ma'uhiya a raya ni in tafi yaƙi a sake kashe ni in ji manzon Allah hadisin yana sahihul bukhari fa kana abu hurairah yaqulu hunna salasan abu hurairah sai yana faɗa sau uku sau uku yake faɗa ni wasu ke cewa ah to ta ya za a yi manzon Allah ya fatar mutuwar shahada kuma na'am daidai ne in kana son ka ji amsar wannan tambayar ta yaya manzon Allah zai yi fatan yayi mutuwar shahada ganin fathul bari mujallar na shida shafi na goma sha bakwai akwai dalilai da yawa dalili na farko ba ba dole bane ya zamanto ka samu abin da kake fatan wato fatan alheri abu ne mai kyau kamar da al-Imam Muslim ya faɗa a cikin sharhu sahihi Nawawi a juz'i mujallal na goma sha uku shafi na ashirin da biyu ka duba sharhan al Nawawi yake cewa ba sharadi bane ka samu abin da kake fata wato ko da ba za ka samu abin da kake fata ba daidai ne kai fatan alheri matukar abin alheri ne sai ba da misali da tarihin annabi Musa alaihi salam lokacin da manzon Allah ya ba da labarin tarihin annabi Musa shi da al lokacin da ya bi al yana koyon ilimi kafin annabi Musa ya samu damar amincewa ta al-Khadir ya karantar da shi sai da ya masa sharadi yace duk abin da ka ga nayi karka yi min tambaya ko sai in na maka bayani annabi Musa ya yarda da wannan sharadi to sai da aka samu a karo uku da ya gaza yin hakuri to shine lokacin da annabi ya bada labarin nan sai yake cewa kai na yi fatan a ce annabi Musa ya yi haƙuri mana mu ji abin da ya auku nan gaba to annabi da yake fatan abin ya ji abin da ya auku abin zai sake maimaita kansa ne ai kaga abin da ya riga ya wuce ko amma me yasa annabi yake fatan a ce abin ya auku yana sha'awan alheri ko don haka ba dole ba ne ka samu abin da kake sha'awa in dai alheri ne kai fatansa ko da ba za ka same shi ba Allah zai baka lada a kai na biyu abin da yasa annabi ya fatan a ce yayi mutuwar shahada ibn hajar yake cewa inna tamanni shahadatu wal qasd laha margubun fihi matlubun ana ana so abin so ne abin sha'awa ne a ce musulmi yayi fatan ya mutuwar shahada saboda ya samu wannan daraja da Allah ya ware ma waɗanda suke Uh, irin wannan mutuwa ɗin to don haka annabi yana kwaɗaitar mana ne yanzu mu da muka zo a baya idan muka ji an ce annabi ya yi fatan a ce ya yi mutuwar shahada wannan zai gwada mana cewa a shefa mutuwar shahada ba karamar mutuwa ba ce ko to wannan darasi ne ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so a ce ya yi mutuwar shahada ba wai akan cewa uh, shahidi yana samun darajawa da ta ɗara ta annabin Allah bane Allah shi samu gane shi ya sa malamai suke ba da misali da tarihin sayyidina Usman alaihi a lokacin da ‘yan tawaye suka zo kisansa sahabban annabi da suke garin madina kowa ya zaro takobi ya taho aka zo suka samu sayyidina usman suka ce an anka ya kai halifar a shugaban muminai suka ce za mu kare ka faƙala sai sayyidina usman ya ce musu laban yadda ba ina son kowa ya mai da takobinsa gidanta kuma sayyidina usman yana da bayi bayi nasa kurum sun kusa dubu mallakansa ne bayi ne a lokacin da 'yan tawayen nan suka zo kisan shi bayin nan kowane ɗaya daga cikinsu sai da ya zari takobi ya cire ta suka zagaye gidan sayyidina usman suna jiran waɗannan 'yan tawaye su kawo hari wato su kuma sojoji ne na sayyidina usman sai sayyidina usman ya kira waɗannan bayin nasa gaba ɗaya kusan dubu ɗayan nan ya ce musu man game da saifahu duk wanda ya iya mai da takobinsa gidanta fahuwa hurrun daga yau na bashi yanci gaba ɗaya bayin nan da jin haka kowa sai mai da takobinsa don duk sun sami yanci sai na usman ya fito ya ce gani don haka sai na usman ya fifita ya yi mutuwar shahada a kan ya rayu kaga idan ka tabbatar ga mutuwar ta zo to wannan lokaci malamai suka ce ba a san musulmi ya kyamace ta ana son musulmi kuma ya sha'awata saboda in mutuwa ta zo to ba a san musulmi ya yi fatan a ce ina ma bai mutum ba Allah shi kara musu yarda kuma Allah gafarta mana kuskure da a auku cikin wannan karatu bari mu karanta wasu daga cikin tambayoyi wannan ya ce shin babu laifi mutum zai iya yin azumi ko da yaushe domin neman yardan Allah yadda yanda sunna ta nuna za a yi azumi a ko da yaushe haka ya kamata yi sai wannan kuma ya ce shin lallai ne wankan janaba na saduwa da matar sunna ko mafarki sai an wanke gaba-gaba ko kuma yaya za a yi a takaice to ya kamata a ce ya tafi makaranta ne ko yadda ake wankan janaba ba takaitacciyar amsa na tafsiri ne zai gamsar da shi ba amma a takaice wankan gaba-gaba da kuke ji ya samo asali daga annabi domin haka nan aisha ta siffanta wankan annabi muhammad wato abin da yake nufi da gaba-gaba a fahimta shine mutum ya fara da dama kafin hagu sama kafin ƙasa a wannan sunnar manzon Allah ce ɗabi'ar annabi kullum yana fara gabatar da dama kafin hagu saboda haka ake son mutum ya gabatar wanda hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wannan ya ce idan mutum bai samu dabino ba kamar an masa haihuwa kenan zai eh, dabinon ajiwa zai iya tauna kowane irin dabino ya bawa yaronsa kwarai kuwa babu laifi amma kada mu manta dabinon ajiwa yana da wata daraja ta musamman don haka dabinon ajiwa ya kamata mutum ya ajiye a gidansa Eh, ga mutanenmu da za su tafi umara maimakon aje a kawo maka wani gabaruwa da sauransu eh, ko mene eh, akwai gabaruwa da ake kawo mutane da huluna da carbi sai ka ce ah, ka kawo min tsaraban ajiwa dabinon ajiwa ko kwaya hudu ya kawo maka ya fi maka wannan wannan kuma ya ce is it good for a muslim to become a lawyer of course it is good otherwise how can you defend the oppressed Eh, wai yana tambaya shin daidai ne mutum ya zama lauya yana buƙatar muhadara na musamman gaskiya eh, i think it, this topic requires a full lecture a brief answer won't satisfy you wannan ke cewa idan an tashi ranar kiyama za a garwaye ne da musulmai da kahirai eh, kahirai ina gaba sakwaci ne ah, ba za a tashi a garwaye ba ba ka manta Allah ke cewa ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim ta Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun bai yiwuwa a tashi kafiri da musulmi a yamutse arna daban musulmai daban wannan ya ce mutum ya je sallar juma'a um, ya samu zaman tahiya yana dawowa sai ya ga ana hudu ba a wani masallaci kuma ba a yi juma'a ba shin zai iya bin wannan jam'in bai kamata ya bi wannan jam'i ba kada ku manta haramun ne musulmi ya maimaita farilla ɗaya a lokaci guda haramun ne wallahi malamai sun tsananta hukunci a kansa har ma wasu kan sa shi a babi na izgilanci wanda yana iya warware addinin musulmi ka yi farilla guda ɗaya sau biyu a lokaci guda bai da kyau sai dai a ta dalilai kamar haka na ɗaya da ka yi sallah a gida kai kaɗai da ka fito masallaci ka samu ana jam'i waccan sallah da kai kai kadai ne yanzu ko kaga ana jam'i manzon Allah ya kwadaitar maka ka shiga jam'in nan saboda ka samu ladan da ya dara wadda kai a gida na biyu a'a kai sallah ne a can masallacin kana mamu da ka zo nan sai ka samu ba a yi sallah ba suka ce ta malam ka wuce mana gaba kai mana kaga yanzu za ka yi ta ne a liman ba a mamu ba ko to babu laifi dan ka limance su kuma kana da lada ko ko a'a da ka yi a liman yanzu kuma ka taho sai ka tara za a yi wani sallah misali kuma can sallar taka ta yiwu kayi ta alwalar ka abin nan a ɓace to yanzu da ka samu za a yi wata sallah sai ka ce bari ka bi don ka samu sallah ala kulli halin an samu dalilin da yasa za ka yi wannan sallah amma haka nan kurum ka samu wannan sallah domin ya riga ya samu an yi sallar juma'a ya taho ana tahiya wanda ya samu zaman tahiya ya samu sallah abin da kawai Ah, ya samu ladan jam'i da fatan ku gane abinda kawai bai samu ba shine ita sallar cikakkenta don haka bai kamata dan zai koma ya samu ana wata juma'a kuma ya bi ba bai kamata ba wannan da ya samu shine Allah ya nufe shi ah, mu je tambaya ta gaba wannan yana buƙatar bayani mai tsawo kenan wannan ya ce wajen hada sahun sallah akwai mutane da idan aka hada ka hada da su sai su janye ba su son ah, ba su ɗaya ba ba su biyu ba wato in an zo haɗa kafaɗa sai su janye wallahi kuskure ne jama'a hadisin haɗa kafaɗa da haɗa kafafun nan yana sahihul bukhari da sahihu muslim muttafaqun alai yana sahihul bukhari hadisi na 725 sahihu muslim hadisi na 434 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jama'a su haɗa sahu anas yake ba da labari yace kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi lokacin da manzon Allah ke cewa a haɗa sahu anas ya ce Musa Habbai sai kaga ɗayan mu na haɗa kafaɗarsa da kafaɗar ɗan uwansa sawunsa da sawun ɗan uwansa duk da shike manzon Allah ya ce ana son musulmi ya sassauta ta wajen haɗa kafaɗa kar ka zo kaman zaka tura jama'a da ƙarfin tsiya wannan yace yaya hukuncin wanda ya karbi aro kuma ya ba wani aro ba tare da izinin mai shi ba matsala ta mutum ya karɓi aron kaya har kuma ya ba mu wani aro ba da izinin wancan mai kayan ba wannan ya samu fahimta kashi biyu ta sashin malaman sunna akwai masu cewa daidai ne akwai masu cewa ba daidai ba ne ala kulli halin rashin bayarwan shi fi alheri duk da dai a malikiya da hanafiya ana cewa babu laifi don ka karɓi kaya tun da shi wanda ya baka aro ya yarda da kai kai ko wanda zaka bawa ai ka yarda da shi ne don haka yardan yardansa ana gina shi ne akan yardanka babu laifi a kai fahimtar imamu malik kenan ah, ma mafi dacewa ya zama ka sanar da wancan kafin ka bada aro din Allah ya mana kyakkyawar fahimta wannan kuma yace me hukuncin wanda ya mutu aka yi masa addu'ar uku da addu'ar arba'in kuma kuma akan ba da kuɗi da abinci to aka masa shi bai yi laifi ba tunda ba cewa ya yi a masa ba waɗanda suka yi ne suka yi laifi addu'an uku da addu'an arba'in da na shekara ɗaya da na shekara ɗari duk waɗannan ba su da asali daga annabi al'ada ce kuma don Allah mu yi wa kanmu adalci mu yi wa kanmu adalci don in kayi kayi makanka adalci ka ajiye abu a matsayinsa idan abu addini ne ka ce mar addini in al'ada ne ka ce masa al'ada to ka taimaki kanka idan ka ki yin haka to sai ka gwamutsa su ka tashi a kiyama ka yi al'ada alhali ko baka sani cewa addini ba koko ka yi addini alhali kana ganin eh, baka sani ba al'ada kai al'ada daban addini daban sadakan uku da arba'in da na shekara ɗaya da waye ba addinin musulunci ba ne ka duba ahkamul jana'iz da ya kirga bidiyo'i wannan shine bidi'a na ɗari da goma sha ɗaya sadaka har abada ba shi da lokaci ku lura da kyau idan aka yi maka mutuwa sadaka tana kanka ka yi wa ɗanka sadaka ka yi wa mahaifinka sadaka wannan har mutuwarka ba wai sai kwana uku sai kwana bakwai sai shekara ta zagayo kenan wato za ka manta da shi sai ranar ta uku sannan ka yi masa sadaka kuma daga rana ta uku sai rana ta bakwai daga rana ta bakwai ka gama kenan ko kuma arba'in ko kuma in ya shekara aka yi shi kenan an fita sha'aninsa ko ba sauran sadaka a sunna sadaka ba ta da lokaci ko ba ta da yawa da'iman ana so musulmi ya yi ma dan uwansa sadaka amma ka ware cewa sai rana ta uku kuma in an zo sadakan nan sai dai a daka gumba to gumba waye gaya maka larabawa ma suna cin gumba sai san waye gaya maka larabawa sun san wani abu da ake cewa gumba hmm? a daka gumba wannan duk ba addini ne. ba sai ka ba da abinci ba kuɗi da za ka ware ba wanda ya ganka sai Allah ka samu wani talaka ka kira shi wani gashi je ka yi cefa ne daga kai sai shi sai Allah ka Allah ya ba da ladan nan ga mamaci wallahi ladan ya tafi ba sai ka yi riya ba ka sayo gyada ko kosai ka tara kamar eh, 'ya'yan zakaru kana raba wa mutane eh, wannan kuma ya ce eh, mutum ne ya manta bai sallar asir ba sai a bayan sallar isha ya tuna shin yaya zai yi to ai annabi tuntuni ya gaya mana hadisin Anas man nasiya salatan falli salliha idza zakaraha la kafarata laha siwa zalika wanda ya tuna sallah sai ya sallace ta lokacin da ya tuna annabi ya ce babu wata kafara illa wannan ka tuna sallah to ita shikenan in ka yi ta ka fita laifi Wanda ya ce i have a son who is a sickler to ban gane gaban ba i don't understand what you have written maybe you should contact me personally so sai wannan kuma yake cewa mutum mutum ne ya samu liman yayi ruku'i kuma yana ganin kamar limamin yayi kusan dagowa daga ruku'i to malam mutum zai yi niyya da kabbara da ruku'i lokaci ɗaya ne eh, ta zarce kenan ko kuma zai yi niyya da kabbara ya ɗaga ya ɗan tsaya kaɗan kamun ya yi ruku'i to maganarsa ta ƙarshe ita ce daidai ku duba irshadu salikin shafi na 96 ya kamata in ka zo ka samu liman a sallah a kowane hali yake ka tsaya cik kai kabbara sannan ka bi shi ah, wannan kuma yace kai bayanin cewa ba mantuwa kuma ba a mutuwa kuma a tashi ni dai ina gaban taɓa faɗin wannan maganan ba to yaya annabi isa ina ga mutumin da ya faɗi wannan baya nan ne ni ban ce ba a mutuwa a tashi ba ina ga ko ni na ma yi maganar ana mutuwa a tashi ko ina hukuncin wanda ya saki mata tana haila to mafi yawan malamai suna cewa saki a cikin haila yana aukuwa ka duba al-majmu' na al-imam an-nawawi mujallal na 15 shafi na 398 da al-mughni na ibnu qudama mujallal na 7 shafi na 366 wanda yace shin ya halatta wanda ya samu sallar isha da jama'a ya bi masu yin sallar tarawihi da niyyar isha wanda bai samu sallah ba kai wato mutum ne bai samu yin sallar isha ba sai ta masallaci samu ana sallar asham ko mu ce tarawih shin zai iya yin niyyar shi yana isha ya bi tarawi. daidai babu laifi ka ɗaura niyyar isha kake yi ka bi lima. in ya yi raka'a biyu a lokacin da ya sallama sai kai kuma ka tayi ka cika raka'a biyun ka yi kai tahiya kai sallama ku duba fatawar lajina mujallar na bakwai shafi na hudu da shida. wannan ko yace shin idan dan uwana ya rasu kuma yana da ɗa da wata kiristan sa'annan kuma ka tabbata ba da aure ba da aure suka haifi wannan yaron ba kenan kafin wato shin yana da kyau mutum ya ɗauki wannan yaro wato tsoron kada yaron ya rayu a cikin christian ya zama kirista kwarai ko babu zunubi ga wannan yaro kada mu manta yaron da aka haife shi a zina bayi da laifi yaron da aka haife shi ta zina ba shi da laifi a wajen Allah laifi yana kan uwansa da ubansa ba shi da laifi saboda haka rikon wannan yaro kuwa insha Allah akwai lada mai yawa har ilau dai mu duba fatawar lajina ah, fatawa ta 6931 akwai lada mai yawa ga wanda ya rike dan dan zina misali ko dan tsuntuwa ko dan irin wannan da ya bayani sai wannan yace ah, assalamu alaikum qur'an chapter 74 verse 30 above it is 19 please what is the explanation eh, of the verse Well, I suggest you look for the translation in the books of tafsir. That's all I can say. Wannan kuma yace don Allah malam yaya mutum zai yi ya guje ma sharrin harshe. Don ina ganin duk manyan zunubai ba wanda yake da wahalan bari kamar sharrin harshe. Wallahi gaskiya ne. Kayi da mutane, kayi da shugabanni, kayi da azzalumai. Ko akwai wata addu'a da mutum zai rika yi don Allah ya taimake shi akan hakan akan hadarin harshe din? babu shakka akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'a tana cikin sahihu sunan tirmizi da annabi ke cewa allahumma inni a'udhu eh, bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri maniyati eh, sahihu sunan tirmizi hadisi na 2775 wannan ko yace akwai wasu mutane waɗanda in sun zo makaranta tsawon wata hudu so na kasa gane rubutun ina jin in yana nan dai ya rubuta mala ina buƙatar wannan wantan bayan ne ina buƙatar ƙarin bayani akan amfani da maklin lokacin azumi wasu malamai sun ce ana iya amfani da shi babu komai bai kamata mutum ya amfani da maklin ba in ya yi amfani da shi bai wuce mar ba komai hakika amma kuma maganin bari kar ka fara mafi dacewa kada ka yi amfani da maklin a lokacin azumi da rana da daddare babu laifi me yasa muka faɗi haka saboda kiyasi da wancan hadisin na manzon Allah yake cewa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'ima ka tsananta wajen shekan ruwa a sallah sai fa in kana azumi inji annabi me yasa annabi ya faɗo haka saboda kada feshin ruwan ya isa makogoranka ko to kar ku manta Uh, annabi ya tsawatar kada ka tsananta wajen shekar ruwa saboda gudun kada feshin wannan ruwan ya samu makogoron ka ina kuma ga mutumin da ke amfani da brush wanda brush ina yana iya harba ruwan nan makogoron ka kaga kusan bambanci tsakanin su din baya da yawa na'am kana iya bambantawa shi yasa mu ce haramun ba muka ce barin sa shi yafi don ko an kusa a kai gaba na hadari sai wannan yace ina son ka bani tarihin rayuwanka a takaice a to ai ban yi tarihin ba tukun amma in Allah ya yarda nan gaba in nayi insha Allah zan bayar a ƙara hakuri mu yi salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار mutane da yawa suna rubuto takaddu da bukatu a taya su da addu'o'i muna roƙon Allah maɗaukaki ya amsa addu'o'inmu Allah shi yaye mana damuwarmu Allah maɗaukaki ya biya mana bukatunmu Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa magabatanmu mu Allah ya kyautata rayuwar mu duniya da kiyama ya kyautata makomar mu Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu baki daya a gidan aljanna Allah ya gafarta wa magabatanmu mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ما شاء الله Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek abdurzak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wanda ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su isa mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayan mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar gashi a cikin hausa turanci 0 zero. 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi